ashe <laughs> maganar ta girma kamfanin mu na ɗab'i tare da zamani ya kasance bahaushiya international limited ashe maganar ta girma Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Har ila yau muna nan a ci gaba da karanta muku littafin nan mai suna fansar rai wanda yake mallaki ne ga Sista Naja'at. Wanda ni Sidiya ke karanto muku. Idan wannan shine zuwan ku na farko YouTube channel ɗinmu mai suna kundin Bahaushiya TV kada ku manta da danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Wanda zai dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Farin cikin ku shine namu. mun gode idan mai sauraro bai manta ba mun ji an kwana ne a inda mai gadin gidan ma'aikacin gidan yarin yake cewa to shikenan idan ka dawo sai ka taɓo ni godiya barista faruk ya yi mishi nan suka yi sallama ya ja motar suka bar gidan yarin tun da ya koma gida tunanin labarin da mai gadi ya bashi da yanayin da ya ga jawahir a ciki yake tabbas har cikin ran shi yana da niyyar taimakonta sai dai me shi ma ya fara tantama a kanta wayar shi ya dauko ya kira shugaban mai kula da gidan yarin ya ce gobe zai dawo zai tattauna da jawahir don yana son more information game da kes ɗinta sannan a sa a gyara ta a sa ta yi wanka wannan gashin nata a gyara mata shi dariya mahadiyar ya ce to barista an gama amma wannan gashin nata ko an gyara shi da kanta take ya mutsa abinta amma shi kenan za a yi bayan sun gama wayar fitowa ya samu hajji ya nuratu a falo tana waya zuwa yi ya zauna a gefenta har ta gama wayar ta kalle shi tana murmushi ta ce son ka fito murmushi ya ce eh mamsi ɗazu ai na shigo lokacin kina sallah ok ina fatan dai ka ci abinci ya tsina fuska ya ce eh mamsi na ci ba dan ta yarda ba da maganar shi ta ce Allah dai ya sa da gaske kake dan na san ka ba son cin abinci kake yi ba Allah first love na ci to shikenan na yarda ɗazu muka yi waya da nasiba ta ce kwana biyu baka je wajen ta ba me yasa dan guncin murmushi ya ce mamsi aiki ne min yawa wata shari'a ce ta sha min kai sosai shi yasa ma yanzu kika ga kullum ina gida amma zan kira ta a waya Gyaɗa kai ta yi ta ce to shi kenan, Allah dai ya taimaka ya shige mana gaba. Barista Faruk ya ce amin mamsi, dadi ya dawo ne? A'a, ya dai ce min yau zai dawo idan tafiyar ta samu in ko bata samu ba sai jibi. Allah ya maido shi lafiya mamsi, bari in je ina wani aiki ne in ɗan ida. To son ba damuwa, Allah ya taimaka. Amin mamsi ya amsa mata. Washe gari wajen karfe sha ɗaya kasancewar weekend ne ya shirya ya je gidan yari don ya gana da Jawahir. A ofis ɗin shugaban ya sauka kasancewar abokin shi ne sosai bayan sun gaisa ni Mahadi ya ce, Barista wai da gaske za ka tsaya ma Jawahir mai kuɗi a wannan shari'ar tata? Murmushi ya ce, eh insha Allahu ina da burin haka. Shiru ya yi sai can ya ce, kuma kana gani babu wata matsala? taɓe baki yayi ya ce ba na tunanin haka shikenan bari in je in sa a kawo maka ita nan wayar shi ya ɗauko ya kira wata ma'aikaciyar su suna gama wayar ya kalli barista faruk ya ce aboki na ga ta nan za a kawo ta bari in ɗan fita ana jira na a waje zan turo ma'aikacinmu ko akwai abin da kake bukata kafin in tafi murmushi ya ce ba na bukatar komai maybe kafin ka dawo na gama abin da nake na tafi Mari ya ce, "E gaskiya, ina tunanin haka don zan daɗe, amma ka kula." Hannu ya miƙa mishi suka yi musabaha ya tafi. Mari ya ce, "E gaskiya ina tunanin haka don zan daɗe, amma ka kula." Hannu ya miƙa mishi suka yi musabaha ya tafi. Barista Faruk wayan shi ya shiga latsawa can ya jiyo yanayin tafiya kamar ana jan mutum. ɗago kai yayi ya kalli ƙofar wasu mata ne biyu jaye da wata yarinya an ɗaure ta da kaca hannuwa da ƙafafuwa da ƙyar take tafiya har suka shigo da ita ido barista faruk ya zuba mata yana kallonta cikin ran shi ya ce washe ya ce wannan matan ne suka ce yallaɓai ga ta oga ya ce a kawo ta kallon matan yayi ya ce wace ce wannan Jawahir fa na ce a kawo min, wannan ai ita ce Jawahir ɗin, cewar ɗaya daga cikin matan. Kallon shi ya maida ga yarinyar da aka shigo da ita take tsaye kanta sunkuya a ƙasa, doguwa ce kalar ta ce, ko ma a ce mai haske sosai. Daga gani wahala ce ta siɗar da ita, fuskar ta mai ce, hancinta dogo ne, ba can ba. bakinta madaidaici ko da tana cikin yanayi na wahala amma hakan bai hana a gane kyanta ba jinjir kai ya ce shikenan za ku iya bamu waje tsawa suka daka mata suka ce ba za ki tsugunna ba a hankali ta zame ƙasa ta tsugunna sil dai kanta na sunkuya a ƙasa ta ɗago ba juyawa matan suka yi suka fita inda wani ma'aikaci ya tsaya daga bakin ƙofar yadda yana hangen su barista faruk zuba mata idanu yana kallonta tana kallon ankwar da take hannunta a hankali ya kira sunanta ɗago kai ta yi tana mishi kallon mamaki ba tare da ta amsa ba Numfasa waye ya ce jawahir sunana Lissa faruk sani mai shadda wani irin kallo ta yi mishi cikin dasasshiyar murya ta maimaita sani mai shadda da mamaki yake kallonta ya ce kin san shi ne wani irin murmushi ta yi mai wuyar fassarawa sannan ta ce menene ya kawo ka wajena taɓe baki ya ya ce ba komai bane ya kawo ni sai dan ina so in taimaka miki idan kika bani duk wani bayanin da ya dace zan yi kokari wajen ganin na fitar da ke daga cikin gidan nan lokaci guda fuskar da ta canza ta koma kwata-kwata babu annuri ta ce ba na buƙatar taimakonka baki buƙatar taimako na saboda wani dalili ni fa so nake in taimaka miki ki fita daga gidan nan amma idan har kika ban damar haka idanu ta ƙura mashi tana kallon shi sai kuma can ta juyar da kanta gefe ɗaya ta ce ba za ka iya taimaka min ba ka bar ni kawai in ƙarasa rayuwata a haka kar ka jefa rayuwarka cikin hatsari don shiga rayuwata daidai yake da ruguza duk wani farin cikin rayuwarka no jawahir ki daina cewa haka a kowane lokaci ni mai tsayawa ne bayan gaskiya kuma na san ke baki da hannu a cikin kisan nan fashewa ta yi da wani irin firgitaccen kuka ta ce wannan ba gaskiya ba ne barista kar ka sake ka yi gigin shiga rayuwa ta gudun kar ka yi silar rasa taka rayuwar miƙewa ya tsaye ya matso kusa da ita ya ce ban damu da rayuwata ba in dai akan gaskiya zan yi aiki na Cikin wata irin razananniyar murya ta ce, Tabbas za ka aikata babban kuskure idan har ka nemi ka taimaka min, za ka iya rasa rayuwarka kamar yadda lauyoyi biyu suka rasa tasu rayuwar. Cike da mamaki yake kallon ta ganin yadda lokaci guda ta hargitse, ya ce, Jawahir, ko dai kina da hannu a cikin mutuwar su barista Musin ne. ƙara sautin kukanta ta yi ta ce ina gargaɗin ka kar ka yi gigin shiga rayuwata ka tafi kawai matsau da kujerar shi ya zauna gaban ta ya ce na ji zan tafi amma ina so ki faɗa min gaskiyar lamari akan kisan da aka yi shin kina da hannu a ciki ta biyu masu ɗaure da ankwa ta sa ta dafe kanta da su da ta ji ya fara sara mata ƙara ta fasa da dukkan ƙarfinta wanda ya sa sai daga baɗe ɗakin ya amshi ya amsa shi kan shi barista Faruk sai da ya dada kunnuwan shi har ta gama karar idanuwanta ya ga lokaci guda sun juye sun canza ta yi wani kala da ita barista Faruk ɗauko wata newspaper ya yi aji a gabanta ya ce me zaki ce a nan ido ta zuba ma hoton da yake manna jikin newspaper ɗin kafin daga baya ta janye idanuwanta daga kallonta Barista Faruk ya ce shin gaskiya ne wannan bayanin da aka yi na hotonki da aka buga a kan kin kashe mutane bakwai ciki har da na kusa da ke? Zumbar Jawahir ta miƙe tsaye tare da ja baya kaɗan ta ce, Ina sake gargaɗin ka, kar ka yi gigin shiga rayuwata, ka bari kawai a yanke min hukuncin kisa domin hakan shine kawai zai kasance fansar rai. ka gaggauta zara hannunka a cikin lamurra na ban so kai ma ka jefa kanka cikin wahalalliyar rayuwa don taimako na daidai yake da barazana da rayuwarka saurin dafe kanta ta yi da ta ji ya sara mata daidai lokacin matan suka shigo suka ce yalla bai 20 minutes inda aka baku ta cika daga kai ya yi cikin sanyin jiki ya ce ku tafi da ita Ɗago kai jawahir ta yi ta kalle shi sannan ta juya suka rike ta suka tafi A Ajiyar zuciya barista Faruk ya sauke tare da miƙewa tsaye ya fara zagaye ɗakin maganganunta suka dinga tariyo mishi a ƙwaƙwalwa. Cikin ran shi yake cewa kenan tana nufin da hannunta a cikin kisan nan duk da aka yi? Sai dai ta ya hakan zai kasance bayan ita mai ƙananun shekaru ce. Tunowa ya yi da irin kallon da ta yi mishi lokacin da za a tafi da ita sai ya ga gaba ɗaya idanuwanta sun canza sun yi waje. a hankali ya ce anya yarinyar nan mutum ce wayar shi da ta fara ringin ta katse shi daga tunanin da yake yi don haka ya ɗauki kiɗin motar shi ya fice cikin sauri saboda saboda wannan kiran ya san cewa alkali ne yake neman shi a court suna janye da jawahir suka maida ta ɗakinta suka wullar da ita ciki suka maida ƙofar suka garkame jawahir haɗa kai da gwiwa ta yi ta fara fitar da kuka mara sauti wani irin ƙara ta fara ji mai kama da kukan haɗari saurin miƙewa ta yi tsaye ta yi ta fara waige-waige jin ƙarar daga saman ɗaki take yasa ta yi saurin ɗaga kanta sama wani irin razanannen ƙara ta saki tare da sulalewa ƙasa ta faɗi a sumi Barista Faruk bayan ya je wajen alkali sun sake tattaunawa akan kes ɗin Jawahir nan ya amshi fal ɗinta ya duba akan dai laifin kisan ake zarginta list ɗin mutanen da ta kashe ya bi yana gama dubawa wasu information ya ɗauko akan mutanen sannan ya tashi ya tafi ko da ya koma ofis ɗin shi kiran barista Bilal ya yi a waya ya ce yana so ya je ya samo mishi hotunan waɗanda ake zargin jawahir ta kashe jim jim barista Bilal ya yi cikin ran shi ko bai so ba don a rayuwar shi baya son abin da zai sa ya shiga kes ɗin jawahir. ba dan ya so ba ya amsa mishi da to zan yi ƙoƙarin hakan barista faruk ya ce ya tabbatar ko ma me ake ya wuce zuwa gobe da safe barista bilal ya amsa da insha allahu sun gama wayar ya tashi ya kama hanyar gida yana isa a falo ya samu hajiya nuratu zaune a min falo tana ganin shi ta yi murmushi tare da cewa sanni da dawowa son shi ma murmushin ya yi ya matso ya bata peg a goshi ya ce yauwa first love da fatan na dawo na same ki lafiya lafiya kalau ya aikin alhamdulillahi mamsi muna ta fama ai na gani son dan yanzu kullum bizi kake Allah ubangiji dai ya taimaka barista Faruk ya ce amin first wai son ka je gidan su nasiba kuwa murmushi ya ce a amamsi yau dai nake son zuwa shi kenan son ya dai kamata ka je don Allah ka daina wannan zurfin cikin naka kana son nasiba amma sai ka dinga basarwa ka dinga bata kulawarka ta haka ne za ta gane kana santa.' ta murmushi ya ce to mamsi insha Allah zan ci gaba da ƙoƙarin haka Allah yarda don wallahi idan har ka yi wasa da damar ka ka rasa nasiba babu ruwana dariya ya ya ce insha Allah ma ba zan rasa ta ba mamsi ke ma na san ai ba za ki bari in rasa ta ba To ya zan yi tun da kana ta ja mata aji, ai sai in zara hannuwa na a ciki. Marere cewa ya ce, Kai momsi, ke da zaki min fatan in same ta, yanzu ma bari in shiga ciki in shirya in zo in yi lunch, zuwa an jima sai in je in gano masoyiyata. Momsi cikin jin daɗi ta ce, To shi kenan son, idan za ka je sai ka yi min magana zan baka saƙo ka kai mata. Barisa Faruk ya amsa da to momsi, dan ya wuce ya nufi hanyar Pat ɗin shi da kallo hajiya nuratu ta bi ɗan nata cike da so kafin daga bisani ta mike ita ma ta nufi pat ɗinta Barisa Faruk bayan ya shiga fat in shi wanka ya ya shirya ya fito ya yi lunch bayan sallar la'asar ne ya ɗauki kiɗin motar shi ya biya fat in momsi ya faɗa mata zai tafi gidan gidansu nasiba. Wata leda ta ɗauko dankare da kaya ta bashi ta ce ya kai mata. Murmushi ya yi amsa ya ce to momsi mun gode Allah ya ƙara girma da buɗi. ita ma murmushin ta yi cikin jin daɗi ta ce amin yana fita motar shi ya buɗe ya saka kayan a bayan mota sannan ya buɗe mazaunin mazaunin shi ya shiga ya ja motar mai gadi ya hangame mishi get ya bar gidan da gudu Cikin ganganin lokaci ya isa Malali Quarters a daidai kofar gidan Alhaji Sufiyan mai nasara. Ya yi hon nan mai gadi ya taso cikin sauri ya leko. Ganin motar shi yasa ya yi saurin mai mishi ta kameman gate in gidan ya shiga. A daidai inda ake pakin ɗin motocin gidan ya yi pakin ya ɗauko wayar shi ya yi diyalin ɗin wata namba. Sai da ta kusan tsinkewa sannan aka yi fikin tare da yin sallama aka ce hello lovely lamshe idanuwan shi yayi dan sosai yake jin daɗin sunan da take kiran shi da shi yace sweetheart ki fito gani nan nazo daga can bangaren nasiba ta ce oke ina zuwa katsewar yayi tare da jingina shi jikin kujerar yana jiran fitowanta ta yi kusan minti biyar sannan ta fito tana tafiya tana yauki nasiba chocolate color ce bakinta mai kyau ne ba ta da tsawo sosai sai dai yar dumaduma ce idan tana tafiya jikinta gaba ɗaya yake motsawa ko da take baka amma tana da kyawunta daidai ita idanuwanta dira da ne a nutsa take takowa sanye cikin gown in material red da bakin veil har ta iso wajen shi bai san ta zo ba nokin ta yi ma glass in motar shi nan ya buɗe idanuwan shi tare da buɗe mata gaba fuska ta ɗauke da murmushi ta shigo tare da yin sallama shi ma murmushin yayi yana binta da kallo dan sosai ta yi mishi kyau kallon shi ta yi cike da shauƙin so ta ce lovely kallon fa limshe idon shi ya yi ya buɗe ya ce sweetheart kin yi kyau sosai mhm, na gode amma fa fushi nake yi da kai zaro ido ya ce da na yi miki me juyawa ta yi ta kalli windo ta ce komai ma ka yi yau kusan kwana uku baka kira ni a waya ba kuma ran nan mun je gidan shine ko ka fito mu gaisa Cikin kwantar da murya ya ce, "Ayya, sorry sweetheart, kin san yanayin aikin namu yanzu kullum busy nake fara aikin nan da na yi a High Court. Na tarar da aiki da yawa yana jira na, yanzu haka shari'ar da na amsa zan tsaya ma mutane sun kai goma. Ban da ma waɗanda na maida na ce ba zan yi ba, sai sa kullum ban da lokacin na cikin research nake. Fata fuska ta yi ta ce, gaskiya lovely tun baka yi nisa da aikin nan ba ya fita a raina. don ko mun yi aure na san sai ka fi ba aikin ka muhimmanci a kaina girgiza kai yayi ya ce wannan ba hujja ba ce ba. shi aiki daban haka shi ma aure daban yake ina son ki kamar yadda na san ke ma kina so na kar ki dinga sa damuwa a ranki kar ki dinga sa damuwa a ranki akan haka ko da bayan mun aure ne ni na san yadda zan kula da ke ba tare da na shiga haƙinki ba Ajiyar zuciya ta sauke ta ce haka ne lovely. Sai sa kullum nake ƙara jin ka a cikin raina don haka kar ka rabu da ni ko mi daren daɗewa don Allah. Murmushi ya ce karki damu insha Allah muna tare babu abin da za ya raba mu. Allah ya sa. Bismillah ka zo mu shiga cikin gida. Girgiza kai ya ce a'a mu hirar ma'ana Kai lovely na rasa me yasa ba ka son shigowa cikin gida kai wai kunyar ummi ita kai wai kunyar ummi ita babu ruwanta tana ɗakin ta ma ni ba zan fa shiga ba sweetheart nan dai nake so mu yi hirar mu shikenan lovely duk yadda kake so haka za a yi nan suka zauna suka dinga hira cike da ƙaunar juna kafin daga bisani suka yi sallama kamar kar su rabu suke ji ya ɗauko kayan da mom ta bada ya bata ya miƙa mata nan ta yi mishi godiya ta koma cikin gida shi kuma ya fisgi mota ya kama hanyar gida duki yake a nutse yana tafiya nan ya fara jin motsi a bayan motar shi tamiro ya kalla amma bai ga kowa ba ji yi kamar an wane glass in bayan motar don haka ya yi saurin waigawa ganin ba kowa ya sa ya juya Kiti ya taka burki cikin sauri ya tsayar da motar a lokacin da ya ga ta tsohuwa ta kufrike da sanda ta zo ta gifta mishi ta gaban motar. ajiyar zuciya ya sauke ganin saura kaɗan ya bige ta Allah ya taimake shi ya tsayar da motar da idanun ya bi ta yana kallon ta ɗago kai ta yi ta kalle shi sai da gaban shi ya faɗi wanda ya sa yasa bai san dalilin faduwar gaban ba cikin sauri ya janye idanuwan shi daga kallonta don idanuwanta sun tsorata shi wasu ficificin idanu ne kwayar idanun bulu ce ba kalar ta mutane ba Saddar da kanta ta yi tana riƙe da 'yar sandarta ta wuce ba tare da ya sake kallon inda take ba ya ja motar shi ya tafi. Cikin ran shi yana cewa Allah ya taimake ni, Allah ya taimake ni da na buge ta. Tuki yake amma gaba ɗaya kamannin tsohuwar suke faɗo mishi a rai, a haka har ya isa gida. To masu sauraron mu bari mu kwana nan sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.